Najeriya ƙasar mu ta gado. Najeriya ƙasa mafi yawan matasa a nahiyar Afirka. Najeriya ƙasa ce da ke tarin albarkatu iri daban-daban. Najeriya Allah ya albarkace mu da mata 'yan kasuwa. Najeriya Allah ya albarkace mu da manyan mutane masu ilimi. Najeriya ta. Najeriya ƙasa ce da Allah ya albarkace mu da masana a fannoni daban-daban. Najeriya ƙasa ce da Allah ya hore mana mata masu fikira Nigeria Allah ya albarkace mu da jaruman Kannywood har da Nollywood. Najeriya ƙasa mafi arziki a nahiyar Afirka. Najeriya mu ke da wanda ya fi kowa kuɗi a Afirka. Najeriya Allah ya albarkace mu da arzikin noma. Najeriya ƙasa ce da Allah ya mata albarka da ƙasar noma mai matuƙar yalwa. Najeriya mu ke da shahararrun 'yan wasan ƙwallon ƙafa a ƙungiyoyi daban-daban a nahiyar Turai da ma duniya baki ɗaya. Najeriya, Allah ya albarkace mu da manyan 'yan siyasa. Najeriya, Allah ya albarkace mu da matasa masu fikira da basira. Najeriya, mun muka fi kowa yawan al'umma a nahiyar Afirka. Najeriya, muna da manya-manyan malaman addini da na zamani. Najeriya, Allah ya albarkace mu da mata masu ilimi. Najeriya, ƙasa ce ta kasuwanci. Najeriya, ƙasar mu ce, ba mu da wacce tafi. Najeriya a ba alfaharinmu. Najeriya a bar alfaharina. Allah ka ba mu zaman lafiya da arziki mai amfani. Barka da sabaiwa ranar samun 'yancin kai daga nan Premier Radio na garda kowa.